الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أنا بيك على تندك على جاي كسر كيران كونتين النوالا وطبعا دورا داكم ولا دامون النام كالوت رموان ورو فبوار 2022 سيبت بمورا تامسلو كان كيدو ساتا على كرم وفوار بارا فردارو en ɓe faransi daka en paris oto mon ɓe waɗa men ton nan kiɗa baalo mo ɗo mbaka maji soron rahmani fasara ismu mukallafun allama alkali jira ne mai hotar hido hmm. kira balita akwai annabi yomo yaron akwai ba kyallafo ya fura alama ita numa sina kalle bulo lalfon ne ibe ta kafa inna ne ma kuma asma wa ara kama ko musa ne harun ñama masu sal kana silan mbaɗo fe en kama na da memen men don ba mu da don ɗum mbaɗo da ɓe ko sauru ta hara aya tan nani woro jam fo yarja an ila duniya ma hira sum hifda da ya saje e sina moro muru kuma alaitan ka e sansan illa man atallah bi qalbin salim mbari moɓe da fota alamade foni sonnumoɓe seniyaren ɗum wana ne ko bi da alalaya e sanu bo sanan da sabu shara da ayatan sanan sanan min al afaran e be ko or ya ne fayito on ne faga ne nafikiya or yo da khaka ne da fon le jo or le te da fon le je e ma alaje amen e be sunu mo sanan do la non de fura alamat e sima de mete nyaanya ayuhal murid talibo almuta hajiri tan ɓe kere keren usasi afan mukallafo musilmo ayuha attahi tan min piwda e filde fiitihil kada lañino suto kono e fiita lañ eɓe piwrin lañino lañ suto kono tata yede surata de e kahata yo an tan zufa yesinandiroke faye makidoke la jamfa fa boyñin fan jam fa kono latada fihi kana toto kana tu ela jam faato la dehe kana de dal soto wala dine kana sanoto jawahira ni woloro soŋolo fo hasabo doroŋ aman ke niyo damatu ja kayanda wala miftaho fi jeybe ka caabo bira jubo ko tahtaje ka sula ela ñina an tafro kalfaka ye sondumoro ken siyandi mina duniya duniya la bondi sondumo kono o sahara nin ni darbondi sonnuma kono walla zara nin fendimaalo o jame tarhati anin tarha koolo ko fankoolo tatoko fihi zikasi tatoko sato fihi sonnumoɗo a zika ala to sonkonto sonnumoɗo o tafako anin ke miral alala o zikkimaɗa anin saya miro o zikkirma anin fen wala almoɗo min ɓe saya komo tamare sibara fihi woto kimiyara kasir amalna toro ke sutande e ta kursa inninte mayitula ala sante fatala lanala amara kadu baro taswe kete ekatenkia be kasir amal nena tor kanyandile amma za ta ta waltar amal ba nena tor jamfande rayata e hazebe en dojira wana fakta hazan ndo be na fikandla sahibu kasirin al nafakta ibe haza sau yin kafin yodo kasir amalana to kayan da ana tarbo ha e konkoɓe ka idun rafirna koni ɗum ɗum ma ka siyaɗa maha jurol kollo ɓe lafin bela kati olo ibe ɓe lafin bela kati olo kollo ye lafin bela yalba sai sa sidoke lebasel jooɗi dunaɗo ɓon silfane ne bole dunna summo kola libasul fana keɓan feŋo ɓeeto fo sidi fano summo kola libasul marfat ala lon sidi fano qala rasa kira ko akfalu li ala karanteŋe akfalu li ala karanteŋe li settin ko woro alao karanteŋe akfal la bil jannan si arjan don ka yarante ali idza haddasa ahadukum nar do kan ka kala wala yakizu kana wuliya fulun waweza utuna nila atala wala yakuna kana ijanfa waweza wada nela fura ya kurfa kana la hido fil ko pro kila da ajiyar nuna ko fo e je kalal bulo mo wandi fonra o goddo absara kalal nya jimi amanke hanu mo sol dammate de kana nyalo duniya kan wa fazo furuja kalal nya do tan ka kawje no hada hadisu rahu tabarani Ago kira akfaloli ɓe sitte tabarani ko al ku woro karanteñe akfalla kum jannin si aljana karante ala aliwe ɗum neje ida haddastu nalɓe kacala allah kaca kono fala tak jowa kana wuda hol siɗo arjam wasa tumin tun ni yelata allah ya jam fa yelata allah fala ta takunar kana umo jam fa wasa wa atunale lahiɗo ta tumo tuma fala takhrifa kana lahiɗo fere. ihfadu na alal pulo tanga wa abu busaraka anali ñaalu wa furujaka anali ñaato abdoulkari ko ja safasir kan ne kullo seneyata o tahda kiliyata ala dow nabi je samide ɓe morake do kai mara marere kilere ba marede min gayr wasata fen denatemo allahu akbar ida tahda kawfuka ni rasilon kela kilende ila silon ala dorom wara jawka lajji ko kira kira ndi lajji ko ala doon jaa hitabrawe alabina adiyam e diyam lera mulaka nemaajo yaaba niyeten ndeo istatira bayna yede e sifan fay bayna yede hawasiru farasi kadare ala suwo ala a siŋo ñaatilon a ñaakoto lañinol le taamea ka doro kan imma an tastahiqa foosi hawlamaya ayma an tajuusi ko allah e tambire fasi takira walla e sele kan walla e joyi e dularinɗo on allah ñaaɗi alaala lañi o ñaati on a looti ka walla jankete en man kana momen kira filla alal koɗo talafahu kana alal lahi kalfahu man kana fillahi talafahu min no tiñaaro comme alama aatir mo foka talafahu misati kalafa momen kaadi alalla kana alal lahi kalfahu awi ala kanaajo sayi gaaki alee araba kelen yaadi ayre aba jo sele wain jawadatika fotaalak biha tahdifu lisihami kadarihi wain jawadatika tambila biha hada foke kele kana ukuha la tabakira hadisan la katlan aɓe worotinna base faala comme kira posode lañinoya aka ɗu kono katowa ka ɗum poso kono yaɓe min lañinol ɓiyetamare si wuro si ɓayte e faala ya arrêté min kensiyata min haala ñinna kolluho ñin mumoɓe kensiyatala tahaddabe fankulore wa taqaddam ye tambiya bonoto wastana fala amara ye ɓaroɗata ko edebo alala kolde feŋo be busa tabban tabban hara ko be ankoro ke kasi fi bari kala buŋoto en da ko oɗen tata situmolel kalami diyamo ha huna jaŋ alwilayatu ha a weliya firantira jaŋ ha huna daraja daraja firantira jaŋ yahan moftar yiyete men jarabi wila eyale dembal yete talibo albatrat dembal be bulu ليكون كسبك ردو كوسك لإيارك رد da وقلبك يسون مودا لفضل sama da ya ya yaran ba ta yawan da shi non na bar balun da musonin din ha son dum wata alai jaro dimba kawo qawmu mul le ta asfufulu hal halal la halal fi iktisab bi rado ko de kado ko ke halal wa qawmu mul halal la halal fi ma bi men kana min do da duwa dol ɓe je lahalalo e ka ñinen dokola kolla dol kasu e kasoro duwal wa qawmu dol ɓe je halalo lahalalo ma yati min gayrihim aɓe ka ɓotana bira sora ka danirot wol sine kan ma e, yati min gayrihim itanol sa nati e bila so e meɗani dole ka ɗo ko so yasoro dole ya suru wala e, dole dolɓe je sa man ɗo ko man danirot wakkamu ɗolɓe jaa halalu walla halalu e kasoto ma yettoɗo bono mina edna e kamen ñini muolo bolo ɗolɓe jee ka ñini molle bolo wa dalika haalato riyaɗa ñi riyaɗa la alhaala ɓe tenne min mba fannende kan albadu wattude kam ɗo laato ɗum o ɓegatude al awal folo howal kasbo ka baaro ka sunnatu sunnatam wolo e ka folo baarol ila ko ngon ila foro nila kadinol ila korol ila biti ko la dɔ ko ila business o pour ila denbal labalo e saje si alabato ñasol o sanni alhaala fulaño howa sual do fo walan mol walan danoɗo ɗum alhaallan furannati o sal samaña al asim walan wakkilote wala kadi anen bata rohsanen sansilan fima ɓayno e flotem wa kadi yakkiɗiman mosi bada la yakoye baka ɗumoto do sa bada ama ɗum وهو فتنة جرب المسؤول دان العلي ولا دان مولي ابتلاه له على جرب وسؤال دان هذا العبد ينجون دانرو كسؤال الليل كسؤال الليل أكل ليل دانرو قال النبي صلى الله عليه وسلم كسؤال دانرو لا تردوا سؤال الليل فإن قد يأتيكم من ليس بجن ولا إنس لينزل ما تسلم فيما قولكم الله عز وجل والله يدعوك ونسول دانيال الله kira ko la tardu suala alladi alkana do dane la murni do e ɗani duuta laawi maɗa fo moɗa fo jina fo malayka fayno karo kadi ati ko asina kam man mo leysa ɓe jini men te jinade wala insa man ka le an jiro fa saji ɓe mata sina tulɓe mena ka fima hawala kumna ala al men a yan tambiɗa malaykol men lenni siti yoɗa e ñon da ne baranda ya to leyami ko moɗa yara monde mo ka da, ka wati ɗo danirola ñanna sebila ɗe ni comman fara kala sab ni sikkeno ñaade ñino da ñino mo ton mbi malaika oɗon ton mbi dafin oɗon e kana o balɗe o kadaka tanna haajal abdo min jon yumal yayamar ɓisuwal danirol liyandirol haqqa ma tasraw fima kawwaraka llahu bihi ala ɓe taƴƴi ɓe kana ɓe mone kela ala e men diila dafon to men ke dane min nematin nemola istaksar istaksar min majalisul ulama arsinyin siyandi baka kasi lonnade fen lonnal men kadi am londoni alallah alsife o ziyadu lokubo anen kaburu juuro Wa sala anen kada moñimmalu juura fala ala ka tumanɗode yuhi kalbaka e sunna mo sibbalu za a ahkamu ne ke kiyeteta imtisal al awamir ka yamarol muta wala hen diya wala intanen ka fota annanawa fotandi tola sa adatuhumol aqdar ya yolde maale e soña e ñadotala tara abdullabin zuwa kana kira ya kuwa ka domo ka fi kullu usbu lokun lokon akira domo kilo zuwa ya rabu ka domo ka so kwandon siman da sama kuma na domo ka jumala fo la yastaqimu haaluka ila alhaalode tilinna hata takkunu fola alhaaluka ka inna ko jimi keram mun silam la yasburu fi ma'i kasafinati almasakin alladi kana fiha alhadar habaha summa hala halatan fiha jama wa halatan fiha tafruqa wa halatan fiha qilla wa halatan fiha kasra man kharaja bayna yaday la rahimahullah a gola alhaalo sika ko miran jobu ga sawadu miran ka ina mun salum ko miran kunan la ya yasbudu fihi ma jobu ga sawada ko ka safinar masa kai ko miskinon la kulum kadare men tinyanin musabula la kulumin kono allati men kana fiha al khada khada dun da kulumin kono aba hay kulun ngaybe

min bayan da idan nar min bada bulbar abu ya tana tare da ba da rahimahullah ana kana neman ma a kwara abu ka da duwar ke allahumma afan ma da siyan fama allahumma sutura ma da siyan sutura allahumma sabada ma da siyan sabadin da ta fi don limani dima اللهم وصلت إلى الحق إذا وصلت إلى الحق نفر العلم عز وجل اقتنى منك بأداء الفرائض أكارت اقتنى أكارت منك بأداء الفرائض ساخ تباخر الملك نفع الأقل والنظر والسم والإثارة أجرى عليه ما كان له في هذا المهم أقول نفر ألمه anira da maka kanya saka tibako tibako walla waɗo tabi jo wala palato tabi ki bolol boɗol al almalku mansa nafala akal hakkilo tata wannaja nazanin miraro sama samanin tulo wal isa codiro ajira alayhi ma kana lahu fi halati ilmihi amana codiro katara je ala kasan dollar ke. ila alhaalo lonto billahi alay tan ɓe inni ala temum ɓe yamara ayuhal murite taribo asarikum ode sadik ala zamika yemen fo mata tumotuma a sartan ni yesu wandeke ɓe kuwateka ila sembola jaruka e siño walla ɓe kuwateka ɓe kuwatika ila sembo jaruka e siño mata tumajumale walla tumatuma a sarta e suwandiwake ɓe kamisika ladde ndi korowa amamata kanila nawa ومسلاك عن إلى سبلا ولا تمجم ولا آسرت بمالك إبن لنا فلو إباك إبن سوان دوك لنا فلو أولا القوم ولي القوم وارد ما يتبين ينتم بنتان ينتم أولا القوم ولي الأذاب ونفوس ينيل يلندل وتبان إلى تبن وعيد عن إلى نديا وشرب عن إلى من فرحة ما تفوفارا ما أنا قدوم يدفنوا إبانده mana tawliyatihin ila tawliya kuromenti yadul kudere sembo e, e bulo gasila alkada ya da kada kuratila ñinola bi da sondumura zatila min o zade sume bulwa nimara o kalbum basilen jeya bil wasiri e lawloɓe a feni yela da binka dara a bulo a bulo o wetu alallañinoɓe ga kuma kurum allafa annan kuma man salin malu akwai kuma ba kaya na fi tomin renewal ba su ta take fene ladu ta da akwado kada yi mai lajina bundar kuma gulobe din kada ta jama da walu jama'ar isufuwar e labaramu a e boro alkafu ya fi mudan anil ma'asin junubulla hiya nimoro fawa shi ka kujo allah ma kan shi asi da ala kodo wajen o jallada ni ka kono ta ya daga sibulo muda ode da kana mol wasu soñama o darba nan ka kero ka ya o rejil yeesin an nima shekata filma a shi ala soki dole waɗon kewoke sommata wal masanin karayala su kan masan yaka sofi wallon na furan mallafin masan a tanin na rai aule adini wala da ada wala adama din kada sen don mora kada mu da ka yi kuma ya san mu dora wa hada an la ainin ya ka sa furo ta ko fu hay sa mu da an la mustahsina da sanyin ma ji ba na matin na su ne su yi nota amra hakan walla kibila talar kalbusan da mawafi da fi sohbar mahabokan mokan akafin yado walila tara alar waliyo ya ja a sanar a dauna da aikon badiyan ya ta safa a katilin a kan mankuro ita sa kan mankuro bisu fadin nuba da annabin mankuro da wili kendo annabin mankuro a kan mankuro a kafin mankuro a kan mankuro ta wani alhakim hakilma e to hayero ka piwle ɓayna tabo tabon tiyam walla emanellon do tiyam a katara ne kyorin ne alallani tare da taratan da yardol taba o taratan yardol a kuma ma ata da sur fakol watu ɗo tabogo yamuron watu ɗo lañino yamuron walla tabogo walla lañino akadal tabon tabogo tiyama wala ka posin posin tasin posin posin lafira ñina ka ala lafira kuɗoa mora tabo alafira dumoro lala konko ka mora tabo alafira fima mora tabale ala la ñino ɗum o lafira menna anin tabon siɓe anasi foñako ako hakima hakkimaɓe pewru ñulle tem amma ta kon rasul fakol ba kila men na ta e men natade hikkamoɗo londoɗo alu omoda yamarar mudodo fatan do tujon salam alak silwa todo hasila aya wala yaqulu hakam ila qalbi hakam ni kitiyo londo sa hosan ko ma yakfi ka me wasaba annin da qayman to belore kal khadim laka ko kidaman la ite ra'in laka mbe kandana ko wa kimano wanda da mal malki man safa allayl sodo Sariya mulki da man siya laran wani da kolo alkawar kafe mun sata an arusihim ya fere iya laran loni annaha tilo ya gilihim lise min asbab يغريهم تلوك يسوس اللسان في من أسباب سببات المصائب ما سيبوا تكتم يكون يا ابني لا تقصص رؤياك على إخوتك ما كان يكون دم ما كان لا SC for Badon, sorry, so Ireland. Amonda in Akilmaru. So Wala Rondo ko son wani me wasanta ta lo la ko be kidman ka. Be kan ta ka etene alamu. Fudo yela an fene. Ne ki leta comme ele sudo ne ala katara. kon ni komano sade laki ha munda suudo katela alaliya ala bundaru da bulore dimbalu e sabol nin mbaɗo sababol yesus e bo ñinen na mais ma siɓol laate kan yewonni eɓe kera ma siɓol complain moli koye ko Ta ala kullo nu ñamen taazaz baynahum ye buña e tema taharusuna ye kanta tusaidu yedema ila yablukal kitabu ajra na wato bifra wato is ala anni munkaran wa nakiran yanda is ala anni tanyinka munkaran nakir la yanda ne niflona ila kabra ila kabra kan fa yanahuma munkaran nakir fulo yakfurana ka be kibar la anantala ismu kayto muzun junubantun bi isimu kay to gaɗan sama mo ha sama kontu ɓo mo ɓe nima junuben tonde alkiyama sama kontu ɓo mo omo naqisa nin kiskisi mo da fil ba kaɓe ɓe kaɓa ko majmuɗo ammo laatade maɗon amin ahadin naare anda mu jahannama ɗon tuma amin ahadin jannar wa ahade jannare womo fomo aljandiolete a kibaru kayra labonde moftumoɗo ɓe nundinno ɓe ɗibo konode fota taktare e kana e kana marsa

zahaba amsa kunun tare ma fi min be kunun kono shahidul laka yau ay sediya wa alayka be be mawqada nin sama la to di ma lon tal haqqu be la hakra daman samo be samo be da da molon awla walla fota taje molon nama andete ibn yawmaka ila lungu dolom ma aghfaraka munaka al nyande e be bi men kono mo bi la donte man sama lon mara sama to be kremende alamatu kaflatuka ila ñino taman seerowa musahabatuka ila tañoya ala kaflata ñinola enin ñinola tara ñobala wolmo ila ñino taman seerola ya ahmako ye tottole o man la yajara alayhi amaratul haqi toña taman seero man fintu men bala limaja tasawu munane e ko tañoya men ta ala kuɗo lima tasawu munane ka ta ka man mala asasu men na fondement wahi ala fondement ɗan futade zahira da zahiro nafsu neran batin ala eh, zahiro ma nira da batin ala batin eh, o tajjiri do oka bambam eh, o tuwakihu alal haka azza jala jalla kamar baliya alama a sonduma ɓe jara ɓe mal baliya alama haga so ñumo fennete la yejjina be kakade mbi yejjumo al akkinna fo kahol yejjumo ka kafñom ɓe jam e walla yejjumo ka kafñom akkina fo karola wa kahlula ayina nen ka ñal tusun kalla bila kolo tusun kallola rabi sahla man ke ñajatide jamal khalq da fon bi la emata bi kana fen korosi kana hakkillo sun kan jamal jamel ho ka fo bara kolme la biye la eba ala ala abarata bi kana wal fana koroside ya ahmo ko to lo taati kana ba babu haga ñin bundaɗo o babu haga ñinna bundaɗo wita ñinna bundaɗo ni ñinna bundaɗo ba da annabi ñin danna hatta ya yaksuru jama'a fo sin jama ka fo ñoom ñinna kemoni ñinna wiro kay fo yarjula ka alfala yurjala ka asiji ketela itala koto ñaadi alfalaha ko ɓe kañira halla kunda ala babil maka fotita allola alal bunda to ɓam ko da koɗa tula allah bundade man ga a na da akhbar sai almalaka bi makanatihi bi makanihi a shi ke bara ala sura خاصة قصة سالة فراد ودا نفسه وحدت يسيكي دي فراد أكيد أكيد أكيد فراد نهار الله جعلت الخلق فور دافون كلام يا لو كلا دمباركم أو كلا دكم من بمباني دد أرلان دافون تما رجالو ربي الله ربنا رد دافون تجيبهم جي واش ما نوده الله جعلت الخلق فور دافون كلا يا لو كلا دمبارك وأن زويت أنه يكودير استقلت يفن سولندي Bisan aya ta ka yi labaru da shi, bai ka yi labaru da shi Hata yin ta baba, kan yi a ta kai ka bunda ka yi waɗanda kama su Ya sallu mun si bi ka yi labaru da shi, ka kai ka yi labaru da shi, ka yi ta kai ka yi labaru da ka yi a da shi, ka ta ta da shi, ka kai ka yi labaru da ka hana ka da shi, ka hana ka yi a ta kai ka yi labaru da shi, ka hana ka yi a ta ka yi labaru baydo ko yalaba mo batano yala batano suhbato ko yala kafumi ala kai ko emare bela qiyama kala ɓe amna allah yamarora walla danen ka fala annaha ala fada ande kuwalla walla ma fakkada nan ka haɗa koro ñowa fi makkuɗo ala lañin kuwol do aɗa jakolo kala ke ɗafamla haɗa jawa fi do ay ka bela kilonoto a himmuto ka nela hamo le aynin takkurum alfu alf alfu ayni le ayni ya e jaatoye ese si buñaro ke walla si buña alfo ene jaati wiire iza akram tal kiran ni al barara ni malaika buñaron lo buña fi kalwata ke ala ben fi da baallere da mal hannen dammare atta jande ata mawla ke maade buña batu wala walamta ma so ya ndo ya ande wiya moluñalete ala sokira sa malayka lo ñala ɗum muna wiwa sokira ka hon fere a kamar feretere akramtal qawma walam tafdahu nafsaka indahum nden malaikol buuñade mool si buuña walla sofol buuña walam tafda temalla nafsaka indahum bata sammide si tola karima si defana tola mo buuña ɗon madama ɓe kasina alala eɓe fere ɗen annada mool ñaate ba malaikol men ñaɓere ɓol buuñare fa ida setta ni laɓanda karima mo buuñaren akkirama eh, eh, ajireka alfa aynin biriye tola buña moɗo kammala mo wila si buña yedi fo albara si albara bay an harkala dimbal ma o jarka ni signol ma ɓay mo kenɗo naɓe moro kono aka ke tawrete albara ɓe kabogol kan ni fuɗa ɗen kende a lemulol wa ahlu balad kan ne ɓan ko ɗum kene abuda dahar jamanoɓe takkidi ba e ɓata abuda dahar jamanoɓe tadul abo sida bunda to mada yake minka mada ya stati emo minka mata yuti babaka mada yake da minka tumajuma bai bata bole kan mada ya emo minka tumajuma bai dumuru ne ne bulu mada yota bai baka tumajuma bai ne rabun dato mada ta furu kuma shani ka tumajima bai bandi lele kunya to mada ta hawa hawala kai madan tumajima bai tilisa lele dan nawala mata tarihi tun fi kulbin maka tuma juma ibi da laran lola ala dara mata ta jar na gabar ga tuma juma ya zaka ya abi hulan kirmara wa haliya ta ka ne ta jar a wata juma la wa salaya ta ka ne ta biya ta wata juma mu da kulbin maka kasu da yamma da la ta kuji alkaba ka ne kira kwanton bonde wa ta jar mu ba har ta yi ta yi yi ta yi al'ulama wa rasulul anbiya fo yake yake an jabo an jabo kuma forlon fi auladon kila din forlon hatta yuslimu ilayka barakata ko fo kila da barako dira al'ulama wa rasulul anbiya yaran don lor ke fanyo da ke da wato ne da fana kila lallu moti kila da barako fili ya dira da ke ta afin la ya dira daga kuma kurma lelfon kaulan kuma kan kanto arbi mare ba kira fo yake wato wa fila nin barma kala nin di amola si ila isman tonta de wala ka banin kondon a ah, nyin ma ga to ye fan to la ye fan ka man ko don annubo da annabiyo mu ya isimun tola mu wa risala kila mu ya lakabo don kondon de ya jahilta jahilo fatar kanu wa annabiyo ma ya da warsanin kila mu lima muna sabo taftukal wala alwariya be danna ala ghaibiya min be nun din abada le men kira abda ne weli barje weli dole kana annabi on mboɗo jeeya annabi on aɗa fo annabi on ɗoɓon aɗa annabi mane kilama o ɓeyɗa tama annabi sunna ɓe jeyina anan ta annabi suntala kala kolla oto kaadi ɓe kanandira balla de hayatu duna duna balo nafsu kay foñe mum o hawata nila ni biya e o tabo ka nila tabon هذه الدنيا من الدنيا لا ما ما كفنت يا زول من صار من كان يديابو فتلك من جد أقسام الله كرم في من تلي هرجوا لا دنيا دنيا ما تأخذها كم مدة يتام مدة بهمتك إلى حمولا جوارك كان يسوف ولا ما يلزمك الملك لما سكن من لجمن دي ليس من الدنيا من كدنيا دي ma la budda minhu wurin fene da wata bayana laisa min da ta duna baitun bun ya kunnu kaman shi mabu wadda ba sa nan shi da fano ya sutura kamar shi sutura ko khubza nan buro ya shigo kaman shi fa wa zajira nan musu ne da shi sama da mabu min ba. duniya ne ma ba nan surra be mu wala alhayatu duna duna bado ala ikbala ñatino lemu ala da dadarla kan wala idwanen kode anil haqe anil haqe toñaa kama manque duniya su rufa na su rurin duniya lankane dani duniya mum duniya mum mende duniya da ye da ya le da kode dadarla ala hawa ni diya jeddol kufre a tanolom ala hawa ne diya diddulu e ɓaade aɗa ɓato tanolom a sababu sababolo diddulu mo eh, sababula tano a zahiro zahiro diddul batin batino tano ida ahkamta zahira ni yek zahiro kiitindi o mirta siyamal bi e kamne batin batino kiitindi walla ni zahiro ni o toɓendi e siyama ye batino toɓendi ida ahkamta al hukma ni ye kiiti e londo ni e londo kitoɓendi bila amal baroɗa bihi londora ni yo londo so re sore ko londoɗa ma sike allah kamba noon commin jonnamari kunde sike taabi o sike nooma satatala kunde sike sahiba ho sika kafnori kunde sike fani si si bandi sibandi sibankoɓe ɗo albani ela loña en tabo era tabo ngala yel jam kala en londo si karfe jiro dura

لنا دول حالة تغيب عن حضوركم دول حالة سدوكا يمن هن النال بكنالي دول انقطع الحالة دوتو باركم داركم قال داود لابن سليمان عليه السلام أنا من دارك أنا من سليمان وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربة الأولياء والصالحين كيف بيبي ملائكة نكلا ونم جمعني بليل يا بني عندما ما أقوى الخطيئة كوجة وجاء بعد المسكن الفوالي أقوى فورا من قرية ومرجوها وأقبح من ذلك من جواد بيت رجل مو كان أبدا منك الأربعتاني فدرك إبادة da أربعة أكو فورا أنين قرية فورا كرمبا ومرجوها wannan mulon da badla min kina albadla da nan to na ra albadla to ne Allah akbar bil hayati dunya min al akhirah ya to da balo balo وجودك لست ولما ولا آخر الدنيا ذاك بلو فناو كان يلبا ولما وما الدنيا ترى بلا ولا وجوده يبنى بلا ولا فنار للهم محمد كله تغيير يلمن دروبه والإسرار كله لبه تغيير يلمو والأوامر مولو تغيير يلمو به والخواص كلا كلا مولو تغيير يفناك يلمو به aduna aduna mata rahuya menge wala akhara ata ma yaftah laka min yale ya tie kama ifon sinne kan la ta ka ma ma hakima ya kada ta hayya resipi o fa ita bayyana laka e koyema ma ya tie kan min na tie kan bi akrin hakilora mustar ku min beden de nyamirin ka huwa fi min aduna duniya to wada ka wa duniya ma ya tie kan min kan ne kan min haisu akal hakilora karora allazi هو أقل الأقل ولا حصر ولا حصر فهو من الأقوام لا تعالى سرك كل أخرى دنيا لا وذاهب ظاهر دنيا دنيا خالات دنيا دنيا الحال ما سوى الحق أذر من من كرده والأخرى الكامل على حاله التعلق بالأمور بدنيا على الله كما الدنيا على تناول الدنيا دي على ولا لا تعالى ولا إرادة أن كيدا أكودي أن كيرا وكاركو كاركو wahal marani kodi yetendu wasana walla jeyro wa zamma anin deyaro wa seriyata malahami hamo fe hammuka ala hammo ma ahammaka min mula hamor men bere ida sadakta in fiiraɗo taga lala fon ya toñani أخذ الحق عز وجل بيدك على سيب الأمور مشاك في صحبة أسئلة أسئلة كانوا مشاك في صحبة قدره يترى naye bulomda e ɗeɗe e, e, e kafundi lañino kafuño yala wa kana kira wasu amma fara fano bayan kutuwa ya kai wasu fano yan kudu da adam alai sato san adam alai sun fanya ne ne kuma biya adam na sun masu bayan sun fa alaka wani bai fani na ya da rufe lalafa wasu na adam ne da wata ta rasika a an kawar giranika a ne a ne e, lofa don bai isi yalla kuma sabon na ka harako be jahilan jahilo jahalar hakamin jahilar ta alala amma inda min bi araburu min fada alar saman ta min mawalon amma inda min bai araburu min ibada alajan min mariyan sami oye kuma mai fata ya batun يرى العبد أقسام جون بارك ابني وجل على حرج زمننا في له المحفوظ له المحفوظات ثم يتعالى هنا هناك هنا تنتين إلى رير أقسام على ردن بارني وجل وأولاد نادون حتى فإذا تأجونا جاك كذا نودي ساكي في باطنا كن أقواتنا إن هو إلا أبدا أن أمنا عليه وجلنا مثلا لبني إسرائيل بايا fela ترفاك له rahul mafi wa kan ya jana a nara araku en hoñi manke illa abdon fojo na amna le nema re jom na o janno nga ka masala ak sampar le bana sa bana sa ko so ko ay tallu na ko on wa en hoñi le ila en jom wal me ken yo ji hal en da en da ala la mino da ay tan na no waro na en da da mo na mo ma ko ro mo allo mo ma sa allo mo a ko le ro fo ko mi sa le alwe sabarla alwe wakkilla alba koro korla anma alayen bula ala jon kendoro kom alayen bula jon tombanno ani neddin mbannen jon nen tarbonnen na jama alama nga a ke tare. para mga وبركاته hmm. kada sabarin ya. alahu ba ka wasa barak yin karan din yan na anin koyon duniya anin sosan duniya karanin karan duniya si purin su karin abetiya kabula alajan kyan da rukun ana alajan tombo na alajan ala duniya alin alajan alin hmm. alajan daga kalbe da ne alin alajin alajin hmm, hmm, alai sabar alai sabar hmm. Allahu ba ka wasa bara in kan da nyana anin sa nya anin kon da nya anin so so nya anin ba ba amin amin an be ke do ko alhali bara kon don alkala ana ma anin kai na mura ni jalan ko jalan kon don ina duwa ni na duwa na Allah duwa amin amin.